sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International rafai Shirin a wannan lokacin zai leƙa jihar kanan Dabo ne da ke tarayyar Najeriya inda aka yi karan battan wasan karshe na Dambe Warriors wanda dogon Cisco ya kashe Husainin dan Saudiya a wasan karshe da aka yi. ka zama babban kare abin tsara rani wai ko da mai kare gagata. A yi wasan farko ne tsakanin 'yar mage da alaye inda aka buga turmi uku a ƙarshe kuma 'yar mage ne ya samu nasara ta hanyar makin naushin 89 da kuma 82 da ya sa ya samu nasarar lashe kyautar naira biyar da kuma damar shiga damben warriors ta shekarar 2024 da ke tafi. to koya ya ji da wannan nasara ga abin da 'yar mage daga jihar katsina ya shaida mana ai an gama na ji daɗi kamar yan halar raina daɗi ai babban ma iya musulta ma da da na ji daɗi sosai kuma na gode ma Allah sosai da masu gidaje na masu taimaka mu wallahi Allah ai da zan yi dan banna eh ka san me na auren banna abin da na ɗauke ta rayuwa ta zan ceto kuma kamar aljanna nake nema na ɗauke ta kawai abin da na dauke ta rayuwa ta zan nemo in na ci na nemo rayuwa ta in ban ci ba na mutu abin da na daurin ban nan kenan ba komi ba saboda in Allah ya sa ne nasara duka cikin in dai dama na wuce wasan nan to duka da ke cikin wasan ban jin ko guda don hanya ce mai gidana ne amma kuma kowa samun gidan siye shi ya sanya ba ruwana da sai kuma wasa tsakanin sha'aban da shagon a karkare inda shi ma bayan turmi uku sha'aban ya doke shagon a karkare cikin yanayi mai sarƙaƙiya haka ma wasa tsakanin dogon sani da shagon audun tunga inda kafin a je ko'ina dogon sani ya kashe shagon audun tunga bayan wani naushi na fin karfi da ya gwabza masa ga kuma abin da dogon sani ke cewa game da wannan nasara tasa na buge shi a abuja ma ta wannan dogon sani ya ka ji da wannan nasara na yi nasara na ji daɗi sosai wallahi a wannan damban saboda kowa nasara yake bukata ko shi ya samu damba shi ma abin da zai mun kenan wai wane dabaru kai amfani da su ne cikin kankanin lokaci wallahi kawai iko ne na ubangiji kuma da addu'a na iyaye da na jama'a kawai ba da dabara ta bace iya ubangiji ne da iyaye na wallahi ba iya ta bace ba iyayen Allah ne kawai dai Allah ƙara ba mu sa'a da rabo mai amfani yanzu me za a gani gare ka nan gaba in Allah ya da abubuwa mafi alkhairi masu alkhairi in Allah ya da za a samu abubuwa masu daraja an Allah da kuma ni daman sana'a ina dan gini ne daman sun da Allah ya wannan 500 din zan dan tashi gini na ne abin da nake so ke kun ji kidin baleri arinan mafara dona kidin ganaka ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi za kai a yamma maka tumba shi ya abaka ko da tumba tafi ka naɗa ƙwannu ka tsaya ƙofar birni, duka wusun kiya. wasa mai ƙayatarwa tsakanin Ramadan Garba da Bahagon mai takwasara inda Ramadan ɗin ya samu nasara cikin yanayin bajinta. Bahagon mai takwasara yana da tamanin da ɗaya Ramadan Garba Ramadan yana da tamanin da 85 Ramadan win. Kamar mu ta bakin jan namijin duniya wato Ramadan Garba. Kuma abin nan ce sai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bani sa'a ya dora na akan buhagun mai ta kwasara babu na sai dai gode Allah na san ba yin kaina bane ba yin Allah ne Allah ne bani sa'a ya dora na kan shi na ga ma insha Allah zan yi nasara kan shi kuma gashi Allah ya amsa addu'a ta Allah ya bani sa'a duk da ban bige shi ba amma na san idan mafaduwa zuwa zake duk da na san ban bige shi ba ya bige ni ina bin shi kisa daya to babu nan sai dan gode Allah a wasan da dole ya Allah ara mu rana ni ma na bige shi kamar yanda ya bige na fadi haka zalika ni ma sai Allah ya ara mu rana na bige shi ya fada a kasa babu nan sai dai ni wa irin yi yan kallo ba ta alkhairi da kyawun zato Allah na gode ma supporter mu kuma su cigaba ƙara mana addu'a Allah ya ƙara ba mu sa da rabo mai amfani in ka ji an yaba yaro wallahi bi ba bi do babba ba in ka ji an yaba maulo halama ba bi goge ba in ka ci an yaba damben mutuwa ana mai kuyi wala bi ba bi shago ba mai bugu kama da azazza da abu duga farin daren da nana hausa duka farin dare bai kisha kafin mu je ga karan battan wasan karshe tsakanin dogon cisco da dan saudiya bari mu ɗauki kalaman zakaran wannan karo na ajin masu nauyi wato bahagon zayyanu to alhamdulillahi ina wurin ciki sosai ina farin ciki sosai yadda ni samu nasara tun da aka fara wannan damban ban faɗi ba ko so ɗaya ko yau ga final na yi nasara wace ƙwarin gwiwa hakan ya sa ma to ƙwarin gwiwa na farko dai Allah subhanahu wata'ala ya bani nasara na biyu ne addu'a uwa da na wa Allah subhanahu wata'ala godiya bisa nasarar da kike ba kuma ina masoya gaba ɗaya godiya Ai jama'a duwanda bai ga damben shago bana da sauran kallo wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana da aiki baya ya daida ka duniya kama bai zo ba kama zuwan ka ga aboki ko ya kaura ba a gabar ko ya ka kuma karan ƙasa da ƙasa tsakanin dogon Cisco daga Najeriya da kuma Hussaini daga Saudiya. inda cikin dakika biyu kacal dogon cisco ya kashe husaini bayan kirba masa wani mummunan naushi inda nan take sumar da shi to ko me cisco zai ce eh, na gode ma Allah gaskiya na gode ma Allah ina gode ma Allah da wannan nasara da Allah ya ba ya sanata dama ka cika baki ka ce za ka yi mai kwab daya eh mana ai wancan karin dama ai ka san an ce abokin neman sana'a abokin neman abinci ko ba ka bane ba zan buje shi amma me yana sa mai zarsin da in na buje shi zai tashi ya miƙe amma wannan ka'ida ne wallahi sai awa daya wallahi ba zai dawo ba sai ya me yasa kai mai wannan rashin imani haka ai saboda ya zo ya ki Najeriya ko ba haka bane kuma duk wani abin da aka ce ya ya shafi Najeriya mu ya shafi wannan ko ba haka bane ba abin da yasa wato kishin kasa ne wannan gaskiya ina kishin Najeriya ko ba haka bane ina bayan Najeriya saboda haka gaskiya ba wanda zai zo ya ki mu Najeriya to yanzu wani tabbaci zaka ba mu zai tashi koko eh idan yayi awa ɗaya zai tashi in Allah ya yarda neman abinci ne duk abin da aka ce ya zo zai ya ki Najeriya ya shafi mu ki ɗayan mu to yanzu me kake me zaka ce masa saboda ya kawo wannan raini har sau biyu me zaka ka ce mai eh to gaskiya su kawo wani wannan yayi kadan abin da zan ce ina ja mai kunne na ja mai kunne wancan karan bai zo ba amma wannan karan ga sanan suna kanakanta shi ko ba haka bane saboda haka wannan wasa da muka yi final wanda za mu ƙara farawa kuma Allah ya sa mu yi shi lafiya mu tashi lafiya ko ba haka bane to sai dai mun yi iyayen mu domin jin ta bakin Usaini dan Saudiya sai dai ya ɗauki tsawon lokaci bai farfado ba to amma bari in barku da irin kurin da ya gabanin wannan wasa this is for you Dugu Cisco. dogo wannan sakon naka ne dogon sisko ka ɗauka ina tsoron ka ne ina gudun ka ne a shirye nake na mutu a filin damben zan zo na ɗauki fansa zan yi zuwa na musamman don na kashe ka za ka san ko ni waye sannu na yau da na gobe sannu matan jiya goga mazan jiya sun san ɓale libawan sarki jada bale mata yau mata ce mutum a ta ma na kakale na ya ɓaci ban da ka kashe wani babarin amana tsoro yanzu ina maka kuka ba kuka tuwo ba na bura ba kukan ɓaleriyar gabayi suna kirarin banza dan abu ko ga girbin gero bala bala ta kan hana wake kashe mutum kowa da kwashi mun rasa wanda na tara maka hannu an ne hamun mun dawo. Da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago tun dai Hussein ya ɗaukan mana shirin. Kamin Sale ke cewa huta lafiya.